بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in uwa musulmi masu albarka ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu ya ƙara mana himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha biyu ko? sha uku daidai ga watan ah, sha'aban na shekara ta 1438 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da yau goma daidai ga watan biyar na shekara ta 2017 miladiya za mu yi almabhasu thani kama a ce chapter 2 ko kuma a ce unit unit 2 ko a ce bincike na biyu wanda za mu bincika ahammul ahdafi fi khilafati muawiyata radiyallahu an manya-manyan ayyuka manya-manyan ayyuka da aka yi a zamanin khalifancin sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu arba Allah uban yarda da shi mun san dai a Husaini ya tube ko Hassan kai ko ya tube ya bawa muawiya kuma an shugabantar da muawiya a matsayin shi na khalifa mun ji nasaban shi muawiya din da falalansa da darajarsa duka bayanai sun nuna haka da hadisai to yau za mu yi kuma manya-manyan irin ayyuka da wannan bawan Allah Allah un yadda da shi ya gabatar a musulunci wa musulunci kanar khilafatu mu'awiyata wato khalifanci da shugabancin sayidina mu'awiya ya kasance khairan wato shugabanci ne na alkhairi lil muslimina ga musulmai domin idin tahat muddatul fawda daga lokacin shi ne lokacin hayaniya da rabuwan kan musulmi da faɗace-faɗace tsakanin musulmi kamar an yi ruwa an ɗauki kun san da ba jituwa tsakanin sai da ali da shi babu wani gwamnati tsayayye misali waɗancan ba su yi ma wannan biyayya haka khawarija sun bullo suna nasu daga mu'awiya aka tuɓe aka bashi duk musulmai sai suka zamanto kawai shugabancin mu'awiya sai zamanto alkhairi a gare su walƙital wato shugabancin mu'awiya ne ya ƙarar da yaƙi ya dakatar da yaƙi yanzu ma wani yaƙi a tsakanin musulmai wanqata tama'ul a'da kuma kwaɗayin maga makiya kwaɗayin makiya gaba ɗaya sai ya yanke sai burinsu ya yanke dama makiya suna amfani da daman rashin jituwa tsakanin musulmi idan ana faɗa tsakanin musulmi da musulmi da rashin jituwansu to nan ne makiya suna sa kwaɗayin cewa za su ci nasara za su yi abin da suka ga dama saboda kan musulmai a arabe yake kuma har ma suna yaƙi da juna to anan ne za ka ga makiya sun shigo sosai ko su ta tura makamai ko su yi ta zuga wannan bangaren ko su yi ta zuga wancan ko su yi ta zuga wancan kamar yadda dai fada ta siyasa in kan arewa suka rabu wannan ya tsaye da wannan ya tsaya wannan ya tsaya wannan ya tsaya sai kaga kafirai sun dunkule sun yi amfani da wannan rabuwan da fadace-fadace tsakanin su din sai su su dunkule inda in sun jefa ƙuri'an su ga mutum ɗaya ko kuma an kacalcala ta an jefa mutum uku sai kaga sun abin nan sun ɗauki to kaga da alamar haduwan kai ta zo a wancan zaben kaga ai an yi nasara yake an an tsaye da na kuliya ayyuhal kafiruna aka tsaye da shi a gefe aka tsaye da wannan a gefe kaga ai an dunkulewan da tsayawa waje ya yayi amfani to wannan makiya gaba ɗaya sai burinsu bisti'adati ma akhadha minhumul muslimun da suna burin lokacin da musulmai suka shagaltu da yaki su kuma su kullo da nasu rundunar su kwakwace garuruwa da ƙauyukan da da musulmai suka kwace a hannayen duk burin su yanzu ya ƙare tunda yanzu gwamnatin ta zama to ɗaya karkashin shugabanci ɗaya babu faɗan cikin gida yanzu sai dai kawai ayi faɗa da na waje wa zalika me sabuba annal muslimina ijtama'at yanzu musulmai kansu ya haɗu istama kalimatuhum kalma ɗaya da kalma ɗaya suke magana ala rajulin wahidin a ƙarƙashin jagorancin mutum ɗaya fawajjahu wata lil kharij sai suka fuskantar da ƙarfinsu da yaƙinsu da sojojinsu zuwa ga ƙasashen waje rufi a rayatul jihad aka ɗaukaka tutocin jihadi wa adatil futuhat yaƙe-yaƙen da da aka saba yin su ana faɗa da daular musulunci sai suka dawo aka dawo harkan jihadi tunda internal conflict yanzu ya babu shi faɗan cikin gida babu shi yanzu sai aka ba da himma da concentration akan ƙasashen waje jihadi ya da jan kaman da wasara mu'awiyatu bin nafi sairatan hasanatan mu'awiyatu yayi shugabanci wa mutane shugabanci mai kyau gaske mai adalci faƙarraba ma kana ba'idan ya matso da da abin da ke nesa walam yabqa fi ayyamihi mu'aridun lahu ba taɓa samun wani wanda yake ja da mu'awiya ba a lokacin shugabancinsa ko ya mai tawaye ko yana ja da shi babu bal kullun da fi ta'atihi duk wani musulmi ya shiga karkashi wa mu'awiya ɗa'a. illa man kana min shirzimatin sai waɗansu ‘yan tsirari ƙalilatin ‘yan kaɗan su ma minal khawariji daga khawarijawa washtuhira fi ahadi mu'awiyatu ma yusamma bisawa'ifi wa shawati akwai abinda ya shahara a zamanin mu'awiya da ake kira bazara da hunturu ko lokacin damina da rani abinda ake nufi wahiya gazwatu shita'i wa gazwatu saifi yaƙe-yaƙe a damina da yaƙe-yaƙe lokacin rani duk sun shahar a zamanin mu'awiya wai damina ko ruwan sama ko menene bai hana jihadin da aka tsara sojoji su fita Haka nan lokacin sanyi da hunturu da bazara bai hana to sai wannan abun suka shahara a zamanin muawiya yaƙi ne cikin damina da bazara da hunturu wa ahammul amali fi zamanihi manya-manyan achievements abubuwa da aka gabatar a zamanin muawiya iqamatu darin li sina'ati sufuni fi misra sanata 54 hijiriya wato a zamanin shi ne aka kafa masana'anta musamman ta kera jiragen yaƙi jiragen yaƙi akan teku wato ya bawa kaman bangaren navy kenan a lokacin shi ne aka samu navy masu mayaka akan ruwa ba taba samu ba previous can baya to har ma ya aka bude masana'anta ta musamman lisina'ati sufuni domin kera jiragen ruwa a sufunu jam'u safinati plural ne na safina aina aka bude wannan ma'aikatar a fimas a misira wace shekara shekara hamsin da hudu bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shi ma wani cin nasara na biyu ghaswul qustantiniya yakan qustantinawa qustantin a shekara ta hamsin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يا magana akan wannan yakin inda yace awwalu jayshin min ummati yaghzuna al-bahara kad aujabu yace farkon rundunan da za ta yi yaki kan teku daga cikin al'ummata kan aujabu ai wato bi ma'ana aljanna ta ba a gare su wa awwalu jayshin min ummati madina ta kaisar maghfurun lahum farkon rundunan da za ta je ta rugurguza garin kaisar malikin rum kenan ko maghfurun lahum manzo Allah ce eh, su an gafarta musu wancan aljanna ta wajaba wannan kuma gafara ta tabbata a gare su to kaga yanda hadisai ba suke nuna matsayin waɗannan ba daga aljanna ta wajaba sai wanda an gafarta musu kuma su din ne dai aka yi ta yan rigingimu cikin gida idan mutum ya ce zai soki wani mato ya yi asara saboda kullum hadis suna jaddada 'yan aljanna ne Allah ma ya ma gafarta musu mutum ne da bai da aikin yi bai san ma makomansa bai ke sukan irin waɗannan wa gazaha marratan ukura sanata arba'in wa hamsin hijiriya shi mu'awiyan ya taɓa yaƙanta ta Kustantiniya ɗin a shekara ta hamsin da hudu ko kuma kaisar ɗin wa hasaraha kuma ya musu ƙawanya wastamarra hisaruha ila sanati eh, sab'in aka musu kawanya sai da aka kai shekara ta hamsin bayan hijira kaga shekara uku ana musu kawanya kenan wa tamma fathu tikrit a zamanin muawiya ne aka bude garin tikrit wa wa banzarta wa susa wa sajistan da kohistan wa biladus sind su sajistan can wajen su afghanistan su rasha su Buhari da kohistan da susa duk a zamani shi ne aka yi konkari waɗannan manya-manyan ƙasashe aka shigo da su musulunci bina'u ƙairawan gina ƙairawan Tairawan ina ji shine babban birnin ina jin a ina jin in ba Morocco ba eh, wannan ko Algeria ko Morocco ko wannan Jazair ko Maghrib tsakanin su ne Kairawan inda akwai jami'a to Kairawan wata jami'a da daddiya to Muawiya ne ya kafa wannan gari ya gina shi kana mu'awiyatu qad ba'atha uqbata nafi'in ila ifriqiya ya aika uqbatu bin nafi a matsayin babban kwamandan da za su yaki ƙasashen afirka shigo da su musulunci faftataha kuma uqbatu dan nafi din nan alhamdulillah ya bude afirka ɗin wa tatta qayrawanaha kuma uqbatu bin nafi din ne yazo yayi Yayi town planning wato yadda za a ya fidda zanen zanen birnin kairawan ɗin zane yadda za a mai da shi birni a yi gine-gine wa kana mawdi'uhu ghaidatan wannan kairawanan a wannan lokacin gaskiya wato kurmi ne kurmi ne sosai bishiyoyi ne da namun daji irin wild animal ɗin nan kurmi sosai la turamu min sibak ba a iya shiga wajen ko a nufi wannan eriyan saboda yawan namun daji masu kisa wal hayati da macizai wa ghairi zalika da makamancin waɗannan minar dawabi daga muggan dabbobi masu kashe mutum amma ukbatu bin nafi da ya zo wannan dajin fada Allah alaiha yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a akan wannan dajin falam yabqa minha shay'un illa kharaja hariban face sai da ya kai da Allah ya amsa masa babu wata dabba da ta rage a dajin face sai da ta fice a guje ta bar daji albarkacin addu'an da ya kuma Allah ya amsa masa hatta inna siba'a yace kai hatta zaka ga dabbobi eh, namun daji ta hamilu aulada zaka ga suna ɗaɗɗauka 'ya'yansu. suna ɗaɗɗauka ‘ya'yansu wanda yake ɗauka a baki ne wanda suke abin nan suna gudu suna ficewa daga daji sai da da dajin ya to very cute abin nan cute an tsabtace shi babu wani abin da zai halakar to daga nan ne ya gina garin kairawa wannan yana daga cikin achievements da aka samu a zamanin muawiya min al-khilafati ila mulk yanzu kuma salon abin khalifanci ya tafi yanzu an bar tsarin khalifanci yanzu an koma mulki ina fata an gane da tsarin khalifanci shine kowa da aka tarar is entitled da wanda ya cancanta ya fi quality ya fi sifofi masu kyau shine zai jagoranci al'ummar musulmi ba tare da sai dan gidan wani dan gidan wani ba yanzu kun ga sayyidina abubakar da ya ya bar wa ɗansa ya bar wa 'yan gidansa a'a sayyidina umar da yayi ya bar wa 'yan gidansa kun ga sayyidina abubakar da ya tashi rasuwa sai ya nuna ga wanda zai shi ya nuna sayyidina umar shi sayyidina umar sai ya fidda mutum mutane shida ya ce ayi shura ayi shura a fidda ɗaya daga cikinsu <clears throat> sayyidina umar da aka kashe shi eh, ya shura ya bari sayyidina usman bai nuna kowa ba musulmi ne suka zo suka ga ya fi cancanta a wannan lokacin suka ga sayidina ali ne shi kuma da ya zo sai ya bama sai alhassan ya karba a bangaren shi daga ba mu uh, alhassan ya tube sai ya bama muawiya to shine khalifanci mulkin khalifanci za a zo a ga ya fi cancanta a cikin al'ummar musulmi to yanzu daga zamanin muawiya ne aka bar tsarin khalifanci aka koma tsarin mulukiya mulki ni in na tafi sai ɗana in ya tafi sai ɗan sai sai wansa ko gida dai ɗaya a ce to ‘yan jinin sarauta ne ta yanzu babu wanda isa ya shigo daga waje sai dai ɗa da jikoki da yayo family guda su ne abun nan to ne tsarin al-mulk kingdom mulk Sai abun ya zama to mallakan gida ne kawai ko baka cancanta ba sai a ce ai jinin sarauta ne sai a ɗauko ka a baka a baka jagorancin al'ummar musulmi kawai in kai tsohon ɗan sanda ne a ɗauko ka kai a ce jinin abin nan ne kawai sarauta in kai tsohon soja ne a ɗauko ka a ce jinin sarauta kawai in kai tsohon ɗan civil defense ne sai a ɗauko ka in kai duka babu wani yanzu kuma wai haka abun ya rugurguje babu wani wai ilimin ma addini da ya kamata masarautun ma a rika aje waɗansu kawai su yi ta karatun addinan don su gaji masarauta, to amma musulunci ne da shari'an ne da ya kafa amma yanzu ya aka watsar da duk wannan sai ana ba basara ke zo ko ko ko sallan juma'a ba zai iya jagoranta ba shi mulkin ne kai kawo masa liman kawo masa alaramma mai karanta masa Kur'ani. haka za ka tar abin ya taɓarɓare daga baya to yanzu daga mu'awiya ne aka fita daga tsarin menene khalifanci aka koma me tsarin mulki wa indama intakala amru ila mu'awiya yayin da shugabanci ya koma hannun mu'awiya to ta hawwalatil khilafa sai khalifancin sai ya sauya yanzu ya koma ilal mulk zuwa ga mulki tsarin mulki قال سفينة أبو عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سي سفينة أبو عبد الرحمن مولى من زعل الله قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله يتي خلافة النبوة داما خليفانشي إرن نعنبشي salasuna sanatan ne zai lastin ne for 30 years kawai in ji manzo Allah ya taba faɗa zai eh, wanzu ne na tsawon shekaru talatin sun yuqtillahul mulka man sha'u. sannan Allah ya ɗauko mulkin nan ya bama wanda ya ga dama ɗauko mulki ya bama wanda ya ga dama qala safinatu to ga yadda aka yi total din total din shekarun da aka ga a talatin din ne Ya ce kaga in kutok tuna can baya khilafatu abubakar shekara nawa ne ya yi? sanatan kun ga biyu yi? wa khilafatu umar asharu sinin khalifancin umar shekara goma nawa in an hada da na abubakar sha biyu wa khilafatu usman ithna ashara ithnata ashara sana usman shi kadai ya yi shekarun da abubakar da umar in yayi shi ya goma sha biyu muna da nawa kenan ashirin da hudu khilafatu Aliyu sittu sana sinin shugabancin sayyidina ali shekara shida yi ba yan waɗansu watanni hasan ne ya karasa yan waɗannan yan watanni yan watanni watanni ɗin duk idan aka hada dai aka yi random haka zaka ga shekara 30 din ne to ka gani wa indama narji'u ila kutubi tarihi idan muka koma littattafan tarihi najidu zamu ga cewa annahum yaskuruna ana ambata a cikin littattafan tarihi ce anna ababakar hakama sanataini wa salatata ashhur ne sayyidina abubakar shekara biyu yayi da wata uku wa umar ashara sanawatin wa shaharaini sayyidina umar yayi shekara goma ne da wata biyu da ɗoriyan wata biyu kaga shekara goma sha biyu da wata biyar kenan in ka hada na abubakar da na da na umar ko ba haka ba shekara goma da wata biyu wancan shekara biyu da wata uku kaga shekara goma sha biyu da wata biyar kenan wa usman ithnatai ashara sanatan wa arba'ata ashuri shi sayyidina usman shekara goma sha biyu yayi da kuma wata nawa da wata hudu to kaga wata ashirin da shekara ashirin da hudu da wata tara da wata tara to kaga wa aliyan arba'a sanawatin wa tis'ata ashhur sayyidina ali yayi wata hudu da shekara shekara hudu kai ko yawa da wata tara wal hasanu sittata ashhur hasan din shi na sayyidina ali wata shida wa majmu'uha thalathuna sana in kai bo ɗan watanni wannan wannan wannan ka haɗa ɗin duka da zai baka total wata eh, shekara talatin din ne yadda manzo Allah sassala ya faɗa ya ce to khalifanci a haka in ya eh, a haka zai lasti daga nan kuma sai ya koma kuma mulki wanda Allah ya bawa sai wanda Allah ya bawa <clears throat> qala ibnu kathir eh, imam ibnu kathir yace tanaza al-hasan fi rabi'il awwal sanata 41 وذلك كمال ثلاثين سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يتي تنازل الحسن شي حسن يا جني ومعاوية يا جني دقا شوغبانشي في ربيع الأول ربيع الأول محرم سفر ربيع الأول أوتا أكو كينا نشي كرة أربعين دقا سنة إهدا وأربعين to yan watannin nan da ya yi din nan su ne idan ka cika su za su baka talatina sanatan shekara talatin daidai daga mutuwan manzo Allah yadda manzo Allah ya faɗi abun haka ne. sallallahu alaihi wasallam وعن أبي عبيدة عامر بن الجراح قال قال رسول الله Sallallahu alaihi عليه وسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح Allah uban yadda da wannan sahabi mai albarka mai daraja yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi yace awwalu dinukum musulmai ku saurara da kyau farkon addinin ku nubuwatun wa rahmatun annabci ne da rahama farkon addinin ku bi ma'ana wanda zai jagorance ku annabi ne mai rahama bayan annabi ya tafi nubuwatun wa rahamatun annabci da rahama wato annabci din shine shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan rahama din shine na khulafa'ur rashidun guda hudu din nan thumma mulkun wa rahamatun sai a samu mulki tare da tausayi mulki mai tausayin wanda ake mulka shine lokacin su muawiya summa mulkun a'farun sai mulki wanda yake da ɗan tsanani-tsanani da ɗan tattakewa kaɗan na talaka sannan manzo Allah ce summa mulkun wa jabarut sai mulki na jabberanci kaka karya a kama ƙarya, ba imani ba tausayi ba ruwan masu mulki da talaka ko ka rayu ko kar ka rayu ba ruwansu sun ɗane dai in ka ƙi jinin ka za a sha kafin a ɗane shi kenan shi kenan talakawan za a tattake a harbe saboda a ɗane a bibbige shine mulkun wa jabarut kamar zan Allah sallallahu alaihi ce haka abun zai rika ci gaba kawai sai kiyama an daina ganin wannan rahaman an daina ganin wannan adalcin kawai an daina to bari yanda mu ji yanda aka kasafta shi din qauluhu inda manzo Allah sallallahu alaihi yace awwalu dinikum nubuwatun wa rahmatun ai imamatun nabiyyi lil mu'minin shugabancin manzon Allah da jagorancin manzon Allah ga mumunai manzo Allah ya yi 23 years ko ba haka ba daga lokacin da aka aiko shi da annabci shekara 23 yayi daidai yana jagorantan mumunai a ƙarƙashin jagorancin mumunai kaga annabi ne mai jagorantansu? Fumma thumma imamatu abubakar sai na abubakar ya biyo wa umar wa uthman wa ali wal hasan daga hasan din nan da ya tube din nan wata shida din nan thumma qala sai manzo Allah ya ce mulkun wa rahmatun sai a shiga tsarin mulki amma na tausayi tsarin shugabanci na mulki amma mai rahama da tausayi wa huwa ahadu muawiya shine zamanin muawiya domin ya yi wajen shekaru ashirin ne fa ya ɗiba duk ya fi su daɗewa wanzu Allah ya fi shi da shekara uku thumma mulkun a'farun sai mulki da yake a'fari me afari min at-ta'khir wa huwa shine eh, mutum eh, kaga in ya zauna kaga ya rigan shi ta da bi kasa wa huwa dhammun lahu ka qawlihim abinda ake nufi wato mulki dai dan baki baki dan baki mulki haka wanda ya fita daga rahaman nan amma da dan sauranta shine akwai rahama rahama akwai kuma rashin rahama rahama ka qaulihim tariban yadaka wa huwa diddul uluwi war rif'a mulki dai na kaskanci wanda za ka kaskanta mutane thumma me mulkun wa jabarutun mulki da eh, jabberanci da gallazawa da tsanantawa wa hada yanzabitu bima ba'da muawiya wannan ya biyo daga bayan muawiya amma sawa'un fi mulki yazid aw alladhi ba'da yazid ada umar bin abdul aziz banda mulkin umar bin abdul aziz umar bin abdul aziz ya zo bayan su muawiya ne can amma ana kwatanta mulkinsa da adalci shi irin na khalifofi irin na khalifofi yayi umar bin abdul aziz ta amma na sauran kan ta kama karya da ake faɗa har yau kawai annabi ya faɗa annabi ya ce ai idan na tafi khalifofi na suka tafi kun daina ganin adalci kar ma a fito zanga-zanga ƙara maka za a yi ƙara maka gara ma kana zaune ɗin ma abinda da ke damunka na damunka kana gida amma in ka fito to motar ruwan zafi za a biyo ka da shi mai amfanin an fito ba gara a ji da ɗaya ba kana ji da wancan gasuwa sannan ka fito kuma ruwan zafi ya gasa ka hmm? ko ɗan zanda ya daddake ka ya karya ka ya tafi kuma a bar da jinya ku duba haka za ku gani ɗin duk wanda zai fito yana da ‘yan banga yana da addina yana da menene duk abin da ka sani na sare jama'a mabiyansa yana da su zai tanada shi ma wancan zai tanada shi ma wancan zai tanada zai tanada a fito mota wannan bata isa ta bilayin nan ba sai an kona ta shi ma na wancan da an ga tambarinta na bati kaza sai an kona ta su ma shugabannin fakonsu ake yi ko a masallatai ko a dan wani lungu-lungu inda za a je ko daurin aure ya kaga zuwa daurin auren ma akwai sauki akwai sauki <laughs> wanda ba a raga mai a masallaci ba ina zai je maka wani daurin aure ko ya je abin nan to haka zaka tarar <clears throat> shugaba ne da zai shugabanci mutane zai tara dama mabiyansa wannan tanada musu hayakin busawa da tanada musu kayan maye da tanada musu kaza kaza yawa duk wanda aka sassara cikin mabiyansa ran da ya ba zai ma tunawa da su ba ko iyayen shi su jinyace su ko iyayenka su dora ka ko kuma abin nan shi da ya ji ya sama samun matsala a mulkin sa kuma ya san matattaran ku da da ya ɗebo ku a lokacin siyasa zai ce na san inda maɓoyan 'yan iskan nan suke su suke kamun hayaniya nan kuma against you ne zai fito na fito haka ake tafiya makaranta ta gagara karatu ya gagara ruwan sha ya gagara wuta ya gagara komai asibiti ya gagara shine mulkun menene wajabarut kenan eh a ce mu ƙarya ake wallahi tallahi nan muka zabe wani a ce to an ci dai an ci kawai kai shuru ka mutane su kwakwala mutum shi kenan ba abinda da za a yi ne manzo Allah sassala ya faɗa wafatu sai mu je wa hada yandabitu bima ba'da muawiya ko yawa sawa'un fi mulki yazid har mulkin yazid yana ciki aw alladhi ba'da yazid ko kuma bayan banda wanda har wanda yake bayan yazid ko ana nufin daga bayan yazidu duk wanda suka yi mulki banda muawiya domin muawiya mulkun wa rahmatun ne yazidu din ma ana ganin mulku wa rahmatun ne amma bayan yazidu banda umar bin abdul aziz da ya zo can in kaɗe ɗebe shi duka mulkun ne wa jabarut mulkun ne wa jabarut haka ka tara <clears throat> wafatul Hassan bin ali rasuwan Hassan dan aliyu dinnan da ya tube ya bayar ko ya ba muawiya وتوفي خلال هذه الفترة الحسن بن علي سنة 49 wannan period ne lokacin ne har alhassan ɗan ali ya rasu a shekara ta 49 da alhassan ya rasu albai'atu li yazid bin muawiya yanzu an yi mubaya'a ga yazidu dan muawiya za mu ji mu baya da aka wa yazidu dan muawiya kun ga abu ya koma na gida ko kun ga ya koma na gida muawiyan ne yayi amma yanzu kuma za mu yi na dan shi fi sanati 56 min al-hijri min al-hijra a shekara ta wato 56 shekara ta 50 da shida min al-hijrati bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amara muawiyatun nasa sai mu'awiyar ya umarci mutane gaba daya yace an bayi uli ibnihi su zabi ɗansa yazidu ba'dahu bayan shi haka yace bayan na mutu ɗana za ku zaɓa yazidu wa huna adala mu'awiyatu an tariqat an tariqati man sabaqahu yanzu kaga mu'awiya yayi diverting yayi deviating ya kauce hanyar da da aka sani tun daga baya kun hanyar da ma sayyidina abubakar da umar da usman da ali da menene to yanzu kun ga shi ya kauce ma wannan da ana zaɓa ne a ce aje a yi shawara cikin su wane a gawa ya cancanta ku je ku duba cikin wane wa cancanta ko kuma shi sayyidina abubakar umar ya zaɓa to da muawiya ya kamata ya zaɓi outsider kaga yayi koyi da abubakar kenan ko ya fito da mutum uku wajen banda iyalan shi yan gida ya ce cikin waɗannan ku je ku tattauna wa yafi ko ya bar abun shiru bayan ya mutu su musulmai su zo su zaɓi wa wanda ya fi cancanta amma kaga ya ce ni in na mutu baya na ku zaɓi ɗana yazid haka ya ce domin me suka ce to kaga ya kauce hanyar da aka santa na tsarin shugabanci da zaben shugaba da yin wa zalika annan nabiyya salsataraka al'amra domin manzo Allah shi da ya rasu ba wanda ya nuna a zaɓa au ala abubakar bai ma nuna ce abubakar bane ja a abubakar shi al'umma ne suka zaɓi abubakar shi kuma abubakar da ya zo fa ala umar sai ya nuna cewa umar ne za ku zaɓa bayan na mutu na zaɓa muku umar sun ja a umar shi kuma umar da ya zo fanassa ala sittatin ko sai zaɓo mutum shida yace ce ga sunan ku fidda mutum ɗaya wa akhraja sa'id ibn zaid ibn ammi ya fidda sa'idu dan zaidu dan baffansa duk wani wanda yake jinin shi ne ya fidda shi wabnuhu abdullah ya fidda dan shi abdullahi yake banda waɗannan bai saka ƴaƴan shi ba bai saka dan babban shi ba ja jaa Usman, shi ma Usman da yazo da yayin da aka kashe shi lam nusa ala ahadin haka ya bar abun bai nuna cewa ga wanda za a zaba ba ya bar al'amari sai da musulmai da kansu suka ga sayyidina Ali ne ya fi cancanta thumma jaa Aliyu shi ma Aliyu da yazo har aka kashe shi ya nusa ala ahadin bai nuna cewa ga wanda zai Eh, wanda ya naɗa ba wa tanazala hasan li muawiya shi kuma hasan da ya zo sauka ma yayi ko ya janye ya barwa muawiya to ganin cewa ga yanda abun ya faro tun zamanin manzo Allah manzo Allah ba wanda ya nuna waɗansu sahaban ma da suka sauka halifofin ba wanda suka nuna yanda manzon Allah da ya rasu bai nuna cewa ga wanda zai gaje shi ba wanda zai dame ba same method sayyidina Usman ya bi ba wanda ya nuna something a uh, sayyidina Aliyu shi ma ba wanda ya nuna to shi kuma Abubakar baya zo wajen manzon Allah sai ya nuna Umar ne zai zo baya to kaga shi yayi domin ya nuna ya ayyana shi kuma Umar da ya zo tara mutum shida ya ce ku zaba ku da kanku a ciki shi ko mu'awiya sai ya ce inna mutu ɗana to shine faƙila sai jama'a suka ce mu'awiya suka ce mu'awiya a a rankai daɗe imma an tatruka haka ma kanat ala zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ko ka bi salon yadda abun yake a zamanin manzon Allah kar ka nuna kowa bayan ka mutu musulmai su fidda wanda ya musu aw ma kana alaihi abubakar siddiq ko kuma ka bi ya salon da sayyidina abubakar siddiq yayi yayi appointing umar ya nuna umar shi ko ba cikin tsagonsa bane da danginsa to ko kai haka kai ma ka nuna wani amma ban da cikin ƴaƴanka ko wani danginka to ko ka bi wancan ko ka bi wannan no ah, wa a'ahid bil khilafati li rajulin laysa minka yawa ka nuna wanda zai yi wani mutum ka yi appointing wani amma wanda ba ba ka ba ko kuma ka bar abun kamar yadda saidina Umar ya bi shi ka taro mutum kaza ba sai aka ce ku je ku shawarta ku fidda daya ina fatan yadda aka yi kenan to aka ce ya kamata Muawiya ka bi wannan salo guda uku din ko ka bar shi shiru yanda sayyidina yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da sayidina Usman da sayidina Aliyu ko kuma ka fidda wani amma ba cikin jininka ba danginka yanda sayidina Abubakar ya fidda Umar ko kuma ka tara wasu su ma ba cikin danginka ba kamar mutum biyar shida bakwai ka ce a fitar yanda sayidina Umar yayi لأنه جعلها في ستة ليسوا من ahli بيته domin sai umar ya zaɓo mutum shida wanda ba 'yan gidansu ba aw tatruka al'amra ko kuma ka bar al'amarin kawai blank wal muslimuna yakhtaruna musulmai su zaɓan ma kansu wanda suka gaya musu walakin sai dai mu'awiyatu aba mu'awiya yaki yake ba zai yi hakan ba domin mu'awiya ya lura akwai fitintinu akwai fitintinu applying irin na manzon Allah din ko na Umar din ko na Abubakar ba zai yiwu ba domin an daɗe ana kafsawa da juna lokacin su can jawa ba su fito ba so akwai wanda yan abubuwa da suke a zukata zukata zukata idan ya ce ya bar abun oful ko yadda sayidu dan umar ya yi to wallahi sai an yaƙi ce mu ga namu kuma ga ku. ke meme shi ya lura ya san abun ya canja bayan da su suke tunani ba ina fata an gane ko a shi kanshi ya aka kare da sayyidina ali din ba a haka ya zauna ba ya ki mu baya a kuma aka kafsa to yayi imani in ya bar abun open bai hada kansu ba akwai matsala sannan kuma a dukkan tunanin shi da hangen nesan shi magoya bayan yazidu din sune ne suka suke kan tafarki mai wanda baya shakkan cewa za a ci amana ko kuma za a samu confidence shi ya yasa yi haka kawai ba wai don kawai mulkin ba. a'a walakin mu'awiyar ta aba illa an yakuna kunan khalifatu ba'dahu yazid yake keme ya yace musu ya doge ya ce sam bayan shi fadan shi yazid za a zai zama to khalifa wala ku kuduba ana ganin cewa adala anil wajihil afdal ya zaɓi abinda da ya fi masa a zamaninsa ne da ya hanga domin fada hawan shi fa ya yi shekara ashirin shi kanshi kun ga abubuwa fa sun yi nisa sun yi nisa da zamanin manzon Allah can da su abubakar ɗin da yadda ake so din kuma sai da aka kafsa an samu rabuwa yan shi'a sun yi nan yan eh, abun nan sun yi can abin nan khawarijawa wanda su ne suka sadada suka kashe waɗancan mutane wajen kiran sallah har shi ma an sa shi a target ake ko ba haka ba mu'awiya ma bai bai bai samu ba yana da tabonsu nasaransu da sukansu wanda ya zama to dalili ma shine rashin haihuwansa ko duk mun karanta ya san abin da yake binne din ya san fitina da take binne wannan shine to yi haka ne lima kana ya su min fitina domin yana hasashen akwai fitina in yace zai bi wancan salon wa sharri idza ja'ala shura idan yace ya bar abun shura ne a ga mutum shida ya fitar kamar yadda Umar yayi aje a shawarta to sai an samu mutane kungiya kungiya wannan sun wannan wannan sun wannan sai an samu fitina wa qad ra'a ta'ata wal amna ya ga shi a ganin shi muawiya tsananin da'a da al'amnu da zaman lafiya wal istikrar da kwanciyar hankali fil janibi alladhi fihi ibnuhu yazid yana ta bangaren yazidu ne da magoya bayan wannan bangaren shi yasa yayi haka wai ba wai don ɗansa ne kawai ba wa hada in kana falaysa bi sawabin bal as-sawabu fi shura mala yace mawallafin littafi yace duk da haka dai ba daidai ba ne. daidai din shine a sake abun musulmai suyi shawara su zaben makansu su yi taking decision shine ya dace amma dai shi ya iya ijtihadin shi mawqifu ahli sunnati matsayin ahlus sunna waljama'a. daga mubaya'an da aka yi wa yazidu bin muawiya me matsayin ahlus sunna da yace ce ɗanshin za a zaɓa kuma aka zaɓa me matsayin ahlus sunna game da wannan zaɓen ahlus sunnati wal jama'ati ya ƙuluna aƙidan ahlus sunna wal jama'a innal bai'ata sahihatu suna nan akan cewa zaɓen da aka yi wa yazidu innan da umarnin muawiya ingantacce ne walakinnahum abu hadhihi bai'a sai dai kawai sun soki irin wannan salon zaɓen amma sun yadda ingantacce ne sai dai sun zargi zaɓen ta hanya biyu li'amraini na farko inna hadhihi bid'atun jadidatun muawiya da ya ya introducing sabuwar bid'a wa hiya annahu ja'ala al-khilafata fi waladihi ya sanna yan ɗansa na cikinsa shine magajinsa faka annaha sarat wirathatan ba'da an kanat shura yanzu abun ya zamanto na gado ne bayan da salon zaben an bar shi shura ne shura za a yi a shawarta a ga wa muka gani wa muka gani a dudduba to hai aka ga to yanzu ya bullo da bid'a ya mai da abun gado wa tansisan ala ghairil qarib da shura ce can ake tawa a zaka kuma banda na jinin mutum mutum baya nominating ɗin dan cikin gida wasu ne can zai zaɓa wajen gida wajen danginsa to fa kaifa qaribun ta ya za a yanzu a ce na jinin kuma na jinin ma ɗa direct ɗan mutum biological solution. to su suna gani wannan sasalon bai yi ba famin hadal muntalak ta wannan rufidal mabda'u su dai sun hana zaɓe ta wannan platform ɗin na ce ɗanka kawai ya gaje ta sun soki wannan bi gaddin nazari an shakhsi ba tare da ayi la'akari cewa wannan din ya cancanta ko bai cancanta ba dama ana zaben ne bisa cancanta fa hum rafadu mabda sun ki wannan irin salon platform din an yakuna al-amru wirasa ya to mulki yanzu dan gado wani ne ya gada sai dan shi sai dan shi sai dan shi sai jika amma haka ma fa in ma kani na wancan ɗakin ma zai zai shigo fa sai a yi ta faɗa eh sai a yi ta faɗa dan ni ni ne na yi to ɗana shi kuma wancan in ya tashi shi ma ya ce ɗanshi shi ko da akwai 'ya'yan kishiya 'ya'yan uba fa tun da wannan ɗakin ya damka sai kaga su din wancan ma ana ganin wai su ban da su ballantana a ce kanina a ko da ƴaƴan kannaina a a duk da ce jinin ne to kaga he suka ce to sun soki wannan yanda ya koma na gado kawai to shi ya kai taɓarɓarewan al'amura ne. sai a ce jinin sarauta kawai wani jinin sarauta shi ke nan ba a duba ya cancanta Si competent or no a ai jinin sarauta ne shi ke nan sai a ɗauko mutum sai ajewa al'umma a ajewa al'umma shi ba tare da an gani ba an gani ka da makamantansu idan ma wai ma an rasa ɗin sai a zakulo wani can wani jini da aka sani kuma ai jini sarauta ai ɗan kaza kaza ga wanda ya cancanta a'a wai zai fita daga hannu ta haka abin ya zamta ya zama to fitina sai ya zama to an ɗora wanda ba su ma cancanta ba asani na biyu ta hanya a dalili na biyu da suka soki wannan salon zaben annahu kana hunaka kamar hun aula min yazid akwai wanda suka fi yazidu cancanta a lokacin kaga irin matsalan kenan akwai wanda suka fi yazidu cancanta da an sake abun ba a ce dan shi ba to ba gaskiya da bai ba zai kusanci waɗancan ba bil khilafati akwai ibnu umar akwai abdullahi dan umar da fi yazid akwai ibnu zubair a lokacin akwai ibnu abbas akwai al-husayn dan sayyidina ali wanda aka kashe yayansa al-hasan wa ghayruhum kafir akwai manyan sahabai wanda sun fi cancanta to kuma a ka'idan shi zaɓe ana zaben wanda ya fi cancanta ne ta kowane ɓangare قال ابن العربي إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعل شورى داما أقائد مسلم كنزابه ba a zaben wanda ya fi wal akwai wanda ya fi shi shine wilayatul mafduli ma'a wujudil fadi eh? wanda a ce haza kabirun wa haza akbar to ba a zaben kabirun in akwai akbar ta haka ka'idan zaɓe yake a shari'ar musulunci to kaga wannan abun he ya fidda wancan tsarin cewa dan shi kawai kawai to ya kashe dama shura ne ita take zakulo wanda ya fi wa Allah safi fiha ahadun min qarabati fa kaifa waladan kuma a ka'idan shura in za a fitar shugaba baya kawo dan dan dansa baya kawo danginsa na jini ma a ciki to ina ga kuma dan da ya haifa ma wa innahu aqada al-bai'ata li ibnihi wa amma tunda shi ya kulla zaɓen ga ɗansa kuma mutane suka zaɓe shi ɗin fal da shar'an a shar'anci dai zaɓen yi. matsayin mai suwaye kenan ahlus sunna kenan wa amma min wijhati nazari shi'a amma su kuma a perspective na shi'a fa innahum yarawna al-imamata wal khilafata fi aliyin kawai kun san mutanen eh shi ko tunda an fita gidan alifa bai mayi ba yawa ya kamata da daga ali da hassan ya karba sai da waye next sai hussein sai waɗannan limaman goma sha biyu ɗin to su tun a can ma sun abun nan eh abubakar dai a wajen su dan fashi ne da Umar da Usman sun danne Ali ko ba haka ba su kama ba a zancen su ai amma tunda Ali yanzu ya damka din hakkin shi wai ya dawo to ya kamata ya zamto cikin ƴaƴansa sai mu ce musu to me yasa Hassan ya tube me yasa Hassan ya tube ya ba mu awiya ina fata an gane yawa wani ne ya tube alhassan shi ya tube ya ba mu awiya saboda haka ashe ku so ku yi suka cewa sai ƴaƴansa din nan ba mata so ba su rauna al-imamata wal khilafata fi aliyin wa abna'ihi fakat kun san mutanen kenan fahum la yubayi'una bai'ata yazid ya ibuna bai ata yazid su ba sa zargin zaben yazidu da aka yi bi ta a shekaran kanshi shi zaben wa innama ya ibuna kulla bai atin la takunu li aliyin wa auladihi wai ba shi zaben ma yazidu suke suka ba duk wani zaben da aka yi wanda ba ali da ƴaƴansa bane dama su can ba su ma yadda da shi ba wa ala hadha al asas a bisa wannan ginshikin fahum ya ibuna bai'ata abi bakar suna sukan suna condemning wanda suka zaɓi abubakar wa umar wa usman wa mu'awiya ɗin kulluha gaba ɗaya dama ba su yadda da wannan ba bi gaddin nazari anil mubaya ilahu ba wai ba tare da an yi la'akari da wanda aka zaɓe shi din ba zaɓen ma gaba ɗaya sai condemning nashi li'annahum yarawna annaha nassun li aliyyi don su suna gani nassi ne ya tabbatar da aliyu kawai wa abna'ihi da ƴaƴan shi ila an kuma sa'atu har ranar tashin kiyama ba a yadda wani outside family abin nan ba har zamanin mahadidin nan da ake jira a karasa wannan hal kana yazidu ahlan lil khilafati aula to suka ce mu dawo yanzu ga abin nan shin tsakani da Allah shi Yazidu ya cancanci yayi shugabancin ko a'a ko kawai uban ne ya dora shi a matsayin shi na ɗan shi je ka nayi ta ko ka cancanta ko baka cancanta ba suka ce yanzu mu tattauna nan matsayin tsakani da Allah shi Yazidu da shi Muawiyan yace a zaba duk da cewa ɗan shi ne tsakani da Allah ya cancanta yana da qualities na shugabancin ko babu ذكر ابن كثير ابن كثير ya ambaci wata kissa قصة عبد الله بن wa وأصحابه وأنهم مشوا ila Muhammad Ibn الحنفية eh, ibn kafir ya ambaci kissan abdullahi dan muli'u da mutanensa sun je wajen muhammadu dan hanafiya wahuwa huwa ibnu aliyin shine dan sayidina ali ibnu abi talib akhul hasan wal husain dan uwan Hassan da husain min abihima wato su yan uwa ne ta bangaren uba kowa da uwarsa fa araduhu ala khalqi yazid suka je suka ce ya tube yazidu fa aba alaihim yaki ya saurare su qala ibnu muti sai ibnu muti yace inna yazid ibn muawiyata shi yazid dan muawiyatu yashrabu al-khamra yana shan giya suka ce dalilin da yasa ake so a tube shi kenan wa ya turku salata yana ma barin sallah baya yi saboda haka suka je masa da wannan hujjan wai a cire shi shi ibnu mutai yan fitina kenan bangaren shi a tube shi yana shan giya sannan baya sallah qala muhammad shi eh, shi muhammadu bin al-hanafiya din dan sayyidina ali din sai yace musu ma ra'aitu minhu ma tazkurun ni ban ga wannan alamun da kuke abbata ba na ce bai sallah yana shan giya ni ban gansu ba wa qad hadartuhu ni na taba halarta na taba zuwa wajen shi wa aqamtu indahu na zauna tare da shi lokaci mai tsawo fara'aituhu muwaziban ala salati naga mutun ne tsayayye akan sallah mutaharriyan lil khairi mutun ne da yake kintatan alkhairi duk ayyukan da zai sai ya kintanti inda alheri yake yas'alu yus'alu anil fiqhi kuma ana tambayan shi ilimin fiqihu mulaziman lissunnati sannan ko mutum ne mai lizimtar sunnan manzon Allah kun ji dan sayyidina ali shaidan da ya bayar a game da yazid qalu sai suka ce inna zalika kana minhu tasannu allaka suka ce eh wannan duka ya yayi a gabanka dan yaga kana kusa da shi wa ya pretending ne haka yake amma asali ba haka yake ba yace to ni abinda na gani kenan duba fitina fa qala muhammad bin al-hanafiya dan sayyidina ali din yace man ladhi khafahu minni wa awrajahu menene da ni da zai tsorace ni da har don ya ganni yayi kula da sallah <laughs> eh ya kula da aikata ayyukan alheri sannan kuma ya rike sunna eh? menene abun tsoro da nike da shi da zai tsorace ni ya rike sunna sannan menene kuma yake kauna ni ban da wuta ban da aljanna fa atla'akum ala ma tazkuruna min shurbil khamri shin ya nuna muku karara ne yana shan giyan a gabanku fala in kana atla'akum idan shine ya dauko giyan a gaban ku ya nuna muku karara ya sha ala zalika innakum la shuraka'uhu kuma kun kuma kun yi tarayya da shi kenan kun yi tarayya da shi wa in lam yutlikum idan bai nuna muku ba ba a gaban ku ya sha ba fama ya hillu lakum an tashhadu bima lam ta'lamu bai dace ku ba da shaida abunda ido bai gani ba قالوا إنه عندنا لحق وإن لم نكن رأيناه eh mu dai mu a wajen mu dai mu dai gaskiya yana sha ko da idon mu bai gani bai gane mana ba wa in lam ra'aynahu ko da ba mu ganshi ba mu dai yana sha ku duba karara ba sun zuciya kala muhammad bin al-hanafiya sai muhammad bin hanafiya dan sayyidina ali din nan ya ba su amsa cewa aballahu zalika ala ahli shahadati allah bai ba zai taɓa yadda da wannan ba ga masu ba da shaida sun makara alaihim kaunin haƙƙi tabar sai ya ja musu wannan aya illa man shahida bil haƙƙi wa hum Allah baya karɓan shaidan mutum sai wanda ya bada shaida a bisa gaskiya wa hum alamu kuma yana sane da lokacin lokacin da mutum nan mutumin nan yayi abu nan ne ake bada shaida amma kun ce mu dai da gaske ne ko bamu ganshi ba ya kawo musu aya ya kori wannan tuhuman nasu wa kaza ma nuqila an yazida annahu qala ba'da maqtal al ga waɗansu yan baitutuka da aka ji shi yazidu ya rera su wai bayan kashe husayn laita ashyaqi bi badrin shahadu shahidu jaza al-khazraj min waq'il asal qad qatalna ƙarna qarna min sadatihim wa adalnahu bi badrin fa'tadal ولعت هاشم بالملك فلا khabarun جاء ولا wahyun nazala فهذا hadha aidan يثبت عنه anhu wannan ma baitoci da aka kirkira ne aka dangana da Yazid don batanci wai laita ashiyahi ina ma ma wai tsofaffi na da magabata na bi badrin shahidu wai da sun halarci yakin bada, sun halarci jaza al-khazraji min waqil asal irin bakin ciki da mutanen khazraj na madina suka fada saboda bala'in yaƙi da ya same su lokacin da aka kisa qad qatalna al min sadatihim mun kasance mun kashe manya-manya daga cikin jagororinsu wa adalnahu bi badrin fa'tadal muka mai gurbinsa muka kwatanta shi da na badar kuma ya zamanto daidai domin badar an kashe an kashe mutum saba'in su ma a uhudu Kuresha eh, suka kashe saba'in wai sun kashe musu a can su masu rama a nan wala at hashimun bin muluki fala bin mulki fala wato hashim banu hashim sai suka dira akan mulki fala khabarun ja'a daga lokacin babu wani labari wala wahayun nazala babu wani wahayi da ya sauka a takaice dai waƙoƙi ne da ake nuna na ɓatanci a gare shi wai ya faɗe su against waɗannan mutane fa hadha aidan lam yasbut anhu wannan ma kwata kwata ƙarya ne bai tabbata ba fal fisqu alladhi nusiba ila yazidin fi shakhsiyatihi wato aiki na fasikancin da mutanen nan suka yi ta attachin din shi suka danganta shi ga yazidu game da sa. Mutuncin mutuncinsa ka shurbi khamrin kaman shan giya aw mula'abata kira da wai wasa da birrai wai wai yazidu yayi wasa da biri aw fuhushin ko kuma mutum ne mai alfasha irin yan masha a dinnan wal iyazu billah aw masha ba hau da makamancin zalika lam yasbut anhu bi sanadin sahihin wallahi babu wani labari ingantacce da ya tabbatar haka saboda haka fa hadha la nusaddiquhu wal aslu mu dai asali ga musulmi assalama mutumin kirki wa naqulu ilmuhu inda rabbi subhanahu wa ta'ala mu abinda muka sani a zahiri mun ga mutum baya yi to yana nan a mutumin kirki abinda ya labe yayi a boye wannan ilmuhu inda Allah sani wannan yana wajen Allah wa ma arsalnaka alaihim hafizan hatta manzo Allah da Allah ya aiko shi ce ya manzo Allah mu ba mu aiko ka ka sa ido kan mutane ba sam ko kuma ka leka gidan mutum ka ce an zo binciken durowansa me a ciki kwale ka karkashin gado a ga ko da kwalban giya matukan bai sha a waje ba mu ba mu tura ka ka shiga har gidan mutum abinci ka walakin na zahira riwayati muhammad bin hanafiya zahirin riwayar muhammad dan hanafiya din nan dan sayyidina ali annahu lam yakun fihi shay'un min zalika babu wani abun tuhuma babu wani abin alfasha da yazidu fal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala fi hali yazi Allah ne kuma ya san abin da ke boye ga al'amari yazidu kamar Allah ne ya san duk abin da yake sirrin mutum da yake boye yawa Allah dai ya ce ah, alif lamin zalikal kitabu la ba fi ya ce lil alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ويؤتون الزكاة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة wa kabir wanda suke tsoron Allah dai a koye a indo idon dan adam baya gani su suke tsoron Allah to lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa hada la yahummuna fa huwa bainahu wa bain rabbih duk wani shugaban ma da muke zaba ai mu dai a zahiri muka sani ko ba haka ba abinda ke koye wannan tsakanin shi da mahaliccinsa ne idan liman yana limanci kana da tabbaci yayi alwala na'am ya kaga kai sallah comfortable wannan tsakanin shi da Allah mu dai a zahiri ya mana ruku'i ko mun ji ya karanta fatiha ya kabbaran harama ya karanta fatiha ya karanta sura ya yi ruku'i ya dago ya yi zaman tahiya ya tashi ya raka hudu ya ce salamu alaikum salamu alaikum amma ya yi alwala tana da tabbas na'am aka ce ko da ya in liman ya idar da sallama ya gana jasa a cikin shi waye zai ce jama'a da Allah a dawo wanda suka fita a dawo za a sake sallah me aka ce su su tafi shi ya tsaya ya ya sake to saboda haka duk wani shugaba da in abu bai bayyana a gare mu ba mutumin kirki yanda take natsuwa ka bi wani sallah ka bi abin nan ba ka da garanti ya karanta fatiha in ya ga dama ya yi alwalan kana ganin iya shigo ya ce Allahu akbar ya gum haka sai ya ce Allahu akbar ya gum ya dako ya yi abun nan sai dai ka bi ne akan sallan ka tayi kuma Allah zai baka lada wannan shine walau faradna koda let assume koda mun dauka ma annal amra kana kadhalika cha eh ai tuhuman da suke masa na baya sallah yana shan giya din fa inna kaunal imami fasikan la ya'ni annahu yajibu in imam fasiki ne baya nuna a masa tawaye ka'idan shugabanci kenan ko da shugaba na shan giya ya kira ku kusha ya sa doka ya ce dole kawai sai an sha giya in ba a ganka ba a kama ka to ka'ida in shugaba shugaba ne yana sallah yana ta yana bai umurce ku da sabon Allah ba shi yake kawai on his own yana shan giya bai sa wani doka ce kowa ya sha ba kuma za a kamo ka in baka sha wannan baya nuna musulunci san baya goyon baya a masa tawaye sam illa an ya amura kun bi ma'asiyatillah yaushe ne aka yi wa shugaba tawaye in ya umurce ku yace a ayi me a saba wa Allah to nan ne ba a masa amma ya bar ku kun yi sallan ku kun yi menene kun yi komai hajin ku an yi komai da komai ibada da menene ya tashi abin da ya je gidan shi ya sha giya wannan akan shi yawa annahu yajibul khuruj alai ba inda musulunci ce kai fito na fito ko ka masa tawaye a ta wannan fuskan. بهذه السورة أتونا فسكا التي حدثت كما سيأتي وند تفارو كما يندزي زونان كما فأتقيتين تقيتين ودي موين دما دا أبن يندشي يزي معاوية يوسيا in ya mutu a zaɓi ɗansa ko? to yanzu za mu zo a wannan fasalin in Allah raya mu gobe yanda aka yi wa yazidu ɗin mu baya a yanda aka yi wa yazidu ɗin mu baya duka shekara hudu ma yayi insha Allah tabaraka ta'ala wannan shine abin da ya saukaka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ayi hakuri mun an tsawaita